Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyo hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar niger sai kuma ta Alfa rediyo a kuma sun gana. Ma sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da nisa da Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman za a ji cewa mai mahaya da dawaki ke cewa a Kano biyu bayan dakatar da hawan sallah shugabannin fulani a kebbi na neman bakin zaren shawo taɓarɓarewar tsaro ita kuma wata kungiya a jamhuriyar niger ta mai da himma ga karfafa ilimin mata wani mai sharhi ya ba da shawarar a yi amfani da kudaden da aka karbe na almundahana wajen kafa kamfanoni a karkara a yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli farko ga labaran duniya daga washington dc To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ana tuhumar wasu mutane tara da laifin gudanar da wasu harkoki a cikin Amurka a madadin kasar China ba bisa ka'ida ba. Gungun mutanen ya gudanar da abin da ma'aikatar shari'ar Amurka ta kira aikin sa ido, takura da kuma tilastawa ga wasu mazauna Amurka da nufin su koma China. a matsayin wani bangare na wani shiri na china na ƙudurin amfani da hanyar da ta saba doka wajen mayar da wasu mutanen chinar gida daga ko'ina a duniya wanda ake wa lakabi da farautar dabbar fox yan barandan wasu manyan kasashen waje da ke kara kaina a amurka ba tare da yin rajista a matsayin masu kare muradun wasu kasashen waje ba ba su da hurumin sa ido a asirce kan kai koman mazauna amurka a cikin amurkar kuma za a ɗau cikakken matakin doka kan haramtacciyar aika-aikarsu a cewar jacqueline kasulis mukaddashiyar alkali a kotun gundumar amurka ta gabashi da ke birnin new york a wata takardar bayani wata gamayyar kafafen yada labaran amurka da kungiyoyin fafutukar 'yancin 'yan jarida sama da 24 na kira ga gwamnatin amurka da ta taimaka ta kare 'yan kasar afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran kasashen waje waɗanda ka iya fuskantar barazana daga taliban saboda wannan dalilin Wasiƙun da aka tura ma shugaba Joe Biden da wasu jigajigan 'yan majalisun wakilai da dattawa sun yi kira ga Amurka da ta bullo da wani tsari na bayar da biza ma 'yan jaridar Afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran Amurka. Da dama daga cikin waɗanda suka yi aiki ma kafafen yada labaran na tsoron fuskantar ramuwar gayya daga Taliban saboda alakarsu da kafafen yada labaran Amurka a cewar wasikar. tun da dadewa kasar ta afghanistan ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya haɗari ga kafafen yada labarai to amma barazana da kuma kasada sun karu tun bayan da aka fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin afghanistan da taliban a watan satumba na shekara ta dubi da 2020 da kuma bayan da sojojin amurka suka fara janyewa a halin da ake ciki kuma amurka ta kaddamar da hare-haren jiragen sama wajen so shida a fadin kasar ta afghanistan cikin kwanaki talatin da suka gabata a matsayin wata hoɓɓasa ta goyon bayan jami'an tsaron afghanistan da ke ƙoƙarin tsaida dannawar da taliban ke yi Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya muryar Amurka jiya Alhamis cewa hare-haren waɗanda akasari jiragen Amurka marasa matuƙa ne suka kai an auna ne kan na'urorin soji da Taliban suka kwace daga sojojin Afghanistan. Shugabar Jamus Angela Merkel jiya Alhamis ta kare yarjejeniyar da ta cima da Amurka don ta bari a kammala babban aikin nan na Nord Stream na shimfaɗa manyan bututun iskar gas. don tura makamashi daga rasha zuwa jamus ba tare da fuskantar ƙarin takunkumi daga amurka ba ta kira yarjejeniyar wadda aka yi sanarwar cimmawa shekaran jiya laraba tsakanin jamus da amurka mai fa'ida ga ƙasar ukraine duk da yake aikin layan bututun na nord wanda ya ci dala biliyan goma sha ɗaya wanda kuma aka kammala kashi 98 cikin ɗari nashi zai janyo tsallake ƙasashen ukraine da poland jamus da amurka sun ce sun himmantu ga dakile duk wani yunkurin rasha na amfani da sabon layan bututun a matsayin wani makamin siyasa don samun damar yin babakere kan batun samar da makamashi a turai jamus da amurka sun amince su nauyin ayyukan samar da makamashin da ba na mai ba a ukraine da poland duk da yake duka kasashen biyu sun bayyana rashin gamsuwarsu da yarjejeniyar suna masu cewa wannan aikin ba zai iya rage barazanar babakere kan damar samar da mai da rasha ke sanyi ba shugaban amurka joe biden ya caccaki gwamnatin cuba jiya alhamis saboda fatattakar masu zanga-zangar neman yanci a wannan ƙasa ta tsibiri tare da ƙaƙaba takunkumi ma shugabannin sojin cuba da na ɓangaren tsaron cikin gida waɗanda suka jagoranci kai hare-hare kan masu zanga-zangar. Ina mai yin Allah wadai da kaman da aka yi da kuma shari'ar shirme da aka yi da ke kaiwa ga jefa waɗanda suka yi ƙarfin hali suka bayyana ra'ayoyinsu zuwa kurkuku a wani yunkuri na tsoratarwa da kuma yin barazana ga mutanen cuba don su gum abinda biden ya faɗa kenan yayin da yake shelar ƙaƙaba takunkuman mutanen ƙasar cuba na da 'yancin faɗin albarkacin bakinsu da kuma gudanar da taro cikin lumana kamar duk sauran mutane a cewar biden ya kara da cewa amurka na tare da mutanen cuba masu karfin hali waɗanda suka bazu kan tituna don su nuna rashin amincewarsu da shafe shekaru 62 da suka yi ƙarƙashin danniyar gwamnatin kwamnisanci a ƙarshe bayan da suka kuhula da yadda likitoci ke goyon bayan zanga-zangar da ake yi ta nuna rashin yadda da sojojin da suka ƙwace mulki rundunar sojin ƙasar myanmar ta kama da dama daga cikin likitocin da ke jinyar masu fama da cutar covid-19 ba da hannun gwamnati ba a cewar 'yan uwansu da kuma kafafen yada labarai yayin da bangaren lafiyar kasar ke faɗi tashin jinyar masu kamuwa da cutar masu yawan da kasar ta taɓa gani ba tun bayan da sojoji suka hambare zaɓaɓɓiyar gwamnati ƙarƙashin an sa su ci a watan fabrairu tashin hankali da zanga-zangar da suka biyo baya suka jefa aikin dakile yaduwar covid-19 na myanmar cikin rudu saboda 'yan raji sun ce an kama likitoci da dama saboda muhimmiyar rawar da suke takawa a ci gaba da bujerewar da ake ma gwamnati a cikin ƙasar. labaran duniya aka saurara yanzu mu shiga babin rahotanni. mahaya dawaki a kano na juyayin yadda kalubalen annobar corona ya sa aka dakatar da hawan sallah a bana daga kano ga rahoton baraka bashir bisa al'ada a duk shekara a sallah karama ko babba akan yi hawan sallah inda mai martaba kan zaga wasu wuraren wanda ta hanyar hawa ne yake gaisawa da 'yan gari a wannan sallah na bana kwamitin da ke kula da cutar ta corona ta bai wa masarautun arewacin najeriya shawarar dakatar da wannan hawa a mafi yawan lokuta mahaya wannan dawakai na karban hayar dawakan ne ko yaya mahayan dawakai suka ji da soke wannan hawa a bana gaba ɗaya sallan nan mutane lami suke zinta kwata-kwata ba sa jin daɗin ta mutane da yawa hakan ya jawo musu asara especially masu hawa doki kago sun ka karɓi kuɗin mutane za su ba da dawaki kuma ƙarshe yanzu an da an ce ba za a yi hawa ba dan na biya zan hau doki amma kuma dai ƙarshe sai dan da wani abun akai ƙarshe ma dai ba a samu kuɗin gaba ɗaya ba matsalar mu ta fi shafa saboda da akwai wanda suka ba da kuɗi a yi musu kaya ga ba a yi hawan ba wai sai kuɗaɗen suka karɓa. Mu kuma zan taya da al'ummar gari dangane da yadda suka ji na soke hawan. Ba mu ji wani abu ba saboda sama da shekara uku zuwa shekara hudu da i wuce wannan hawan sallan da ake yi ana yin shi ne babu siyasa a ciki. tun zama da shi kamar mafaka na siyasa. a gaskiya mun ba ji daɗi wallahi mun saba mu ji a'wan sarki malam kaga da kai sare sare me da me komai a albarkace amma ba ba ai ba balle mu je mu ba albarka ai ba wani gurgurbi wanda zan cike wannan rashin hawan saboda kilisa da ake da tsallar da dawakai ga hawan nan tafiya hawan nan yara an tafi wasu ba ma hawa za su tafi ba yawo za su tafi hawan nan yanzu gashi sace-sacen nan da ake warce warcen waya yaro bai ba da waya ba su farɗi shi a banza a wuta saboda na so in ji in ga mutumi sarki habibi na masoyi na wallahi Mun garzaya majalisar sarkin Kano inda muka zanta da 'yar ɗakan Kano hakimi na karaga a gaban sarkin Kano Alhaji Abbas Muhammad Alhatu dangane da soke wannan hawa. Annoba ta corona a wasu ƙasashen ta rikide ta daɗa zama mai saurin yaduwa saboda haka suna kira ga gwamnatoci a daɗa kula a mai da hankali ga hanyoyi da za su rage kafofin yaduwar shi wannan cuta ɗaya daga cikin hanyoyin kuma shine rage cakudin jama'a to ku kin gadi inda aka yi al'amarin hawan sallah hawan doki za a samu irin wannan cakuduwar. Abbas alhatu ya ce wajibi ne bin shawarar masana gudun barkewa tare da yada cutar ga dubban al'umma. Hakan ce ta sa suka karbi shawarar kwamitin lura da cutar ta corona. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. sai kuma shugabannin fulani a jihar kebbi na duba hanyoyin kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da kan taso daga wasu makiyaya a dazuka wakilinmu muhammad nasir ya aiko mana da rahoto wannan na nuna cewa akwai buƙatar fulani waɗanda an mutanen kirki su shiga gaba wajen lalabo hanyoyin magancewa ko kuma takaita matsalolin da fulanin da ke da hannu ga munanan ayyukan suka jawo kuma akan haka ne suke ta bayar da shawarwari na neman mafita farfesa tukur muhammad baba masani ne a fannin nazarin halayyar dan adam kuma bafulatani ne kuma yanzu malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin kebbi ya ce akwai bukatar gwamnatin najeriya ta kula da makiyaya tamkar yadda take kula da manoma abubuwa biyu ne ke sa bafulatani yawo ba wai al'ada ba ne ko yana so abubuwa uku yake nema zaman lafiya abincin dabbobi da ruwan sha na yi wani bincike shekara ɗaya da ya wuce duk yamma a nan garin birnin kebbi daga karfe biyar da rabi har sallar magariba za ka ga matan fulani na ta yawo da madara da nono da man shanu ba inda za su yi da shi sai su rasa kusan suna roƙon mutane Allah annabi ya siya. Shi kuwa wani masanin tarihi Farfesa Muktar Umar Banza ya ce matsalolin da Fulani suka fuskanta a Najeriya iri ɗaya ne da na Fulanin Mali, Senegal da kuma Nijar da wasu ƙasashe na Afirka kuma bisa ga binciken da suka gudanar ya bayar da shawarwari da za a shawo kan matsalar daga ciki kuwa akwai batun cewa. Da yawa daga cikin jagororin mu ba mu so identifying da Fulani shi yasa idan an ambaci Fulani herdsmen abinda zai kawo ga typical wanda ba dan arewa ba shine waɗanda da yake gani suna mubin da tumaki ko da dabbobi banda su babu wasu to dole sai mun gwada musu cewa ba haka bane yadda suke da su industrialist yadda suke da su professors da gwamnoni da emirs kuma emirs din da gwamnoni mu ko da hito ya identify kansa ba a'a kai shine fulani herdsman din wani ne kuma tsohon gwamnan jihar kebbi sa'idu dakin gari wanda kuma ke jagorantar kwamitin fulani yan boko a jihar kebbi ya ce fulani fa sun fuskanci matsaloli da dama har waɗanda suka kai su makura fulani sun yi kowa yawa a west africa gaba daya nan in ba mu kama wannan abin ba yana ci mu har ya ci kudu ba su tsoron kowa ba san komai ba da daji wanda ka yi ni bai ci ba me ya dame shi bai da abin da zai rasa kai ne ke tsoron mutuwa kai ne ke tsoron wahala su cikin ta suke so da yawa aka bayar da shawarwari akan yadda za a samu mafita ga matsalar rashin tsaro amma wasu lokuta sai a yi watsi da shawarwarin yanzu kan gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagudu ya ce wannan matsalar ta kau shugaban kasa ya umarce mu wasu gwamnoni guda bakwai wannan tahiya ta hanya bi iznillahi ta'ala cikin wata uku ko wata hudu sai mun kashe wannan lantarki. matsalar rashin tsaro a najeriya dai matsala ce wadda jama'a suka kosa da ita tare da buƙatar ganin ta domin samar da walwala da kuma ci gaban ƙasa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja a wani mataki na gani da ido irin ayyukan da project flex take gudanarwa a yankin kance na jihar da magaram wakiliyar bankin duniya a niger joel ta gamsu da yadda iyaye suka fara fahimtar mahimmancin ilimin mata da kula da lafiyarsu tamar abari ta aiko mana da rahoton ayyukan da projen na file sosiyo ya jagoranta ya mai da hankali ne kan inganta ilimin ɗiya mata gwamnan jihar da magaran da ya jagoranci bikin ya yi bayani kan muhimmancin ilimin ɗiya mace saboda ba mu sa ɗiyan mu sun kai lakwat sun ka fito likita shi ya sa mata mu in sun ka zo likita da wancan lokacin in ma haihuwa ce za su yi maza ne ki karɓa haihuwa kuma mu mun ce musulmi ne mu ya kawo haka don saboda mu sa ɗiyan mu sun ka zo ɗiya mata sun kai lakwat sun ka fito likitoci ba don su kula da wannan aiki to duka waɗannan abubuwa su ne shugaban ƙasa bazum muhammad ya yi alfahari da su shi yasa ya ce ilimi kuma ilimi a cikin wannan aiki gwamnati ya yako abokan arziki waɗanda ke zuwa suna kama mun bisa kan wannan fannin bankin duniya tana cikin su sun aiko kuɗi nan ana ta aiki da yawa a nata waje wakiliyar ta bankin duniya a nan niger joel duhas ta yi nata bayani kan dalilin su Bon, les filles de pouvoir s'épanouir, d'avoir accès aux services de base, une bonne éducation, une bonne santé. Mais nous savons aussi que c'est beaucoup plus difficile pour les filles de rester à l'école et de réussir. C'est pour cela que nous avons euh, consenti avec le gouvernement à leur demande d'appuyer cet objectif. Sai dai mawuyacin abu ne 'yan mata su yi ilimi mai zurfi. Hakan ne ta samu hada karfi da gwamnatin jamhuriyar Nijar mu taimaka ma 'yan mata su samu ilimi da zai taimaka musu a rayuwarsu da mata iyayensu. Pour aider les filles à rester à l'école et avoir wannan furoje ya mika kyaututtuka ga dalibai na firamare da sakandare don karfafa musu gwiwa a fannin ilimi wasu iyayen yara irin su maryama sun bayyana irin tallafin da furojen ya basu da kuɗi aka taimaka mata da shika muna wa Allah godiya muna wannan mutane da suka zo suka ba mu abin alheri mun gode musu mun gode musu Allah saka musu da alheri Allah kara taimaka mu gaba daya ko ne in ka zo he mu ji daɗi in an zo ana samun wa ai shine jin daɗin mu ko mun dace kenan wallahi ya ƙara muku zali na ji daɗi kuɗi. Baya ga tallafin ilimi, Proje File Sosiyo tana taimakawa ne a fannoni daban-daban irin su Food for Work, waye kan mata kan sa sarari tsakanin haihuwa. lafiyar uwa da ɗanta. Bagirbi Isa shine jagoran na Proje File Sosiyo a yankin na Kanti. Akwai rabon burs kamar kuɗi ne ake ba yara da mata waɗanda sun kai to gidajen yi zanciya da bakin aji na biyar kamar sai eh, har troisième sai tana samun taimako inda tana zuwa lakwal kuma matan gidajen da ke wani da wannan tallafi muna shiryar da su ne gungu-gungu a samu a yi dubarun tattalin arzikin da za a ci gaba da umarni da shi ta hanyar waɗannan 'yan kuɗin da aka samu na horon mata bisa ga kiwon lahiyar yara da mata da kuma sai ce horo gaba daya ta fannin malakwal. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Wani ma'aboci kafafen labaru Alhaji Uba Fanshin ya ce za a samu riba mai yawa in aka yi amfani da kudaden da ake karbowa daga barayin biro wajen kafa kamfanoni a karkara. Kamar yadda ake cewa yara ba aiki din nan. To ni ina ganin ana ɗan kashe musu zuciya ne. Saboda su duk wani gwamna da ka sani ko ɗan majalisa zai iya zuwa local government ɗinsa ya buɗe ma'aikata wanda za a ɗebi yara sama da mutum dubu uku. To hmm. amma ba wannan kuɗin albashi kuma yana gagara a biya mutane ma. Hmm. Ni a matsayina ma na fanshoniya sai an shiga wani sabon wata wajen biyar ga wata tukun a biya ni. Arias ma an gagara biya. To saboda Allah ya za a ta ruɗin yara a ce wai ba aiki ba menene a kasa ina kuɗin. Wanda suka diba suka tara nan duk an kai su kotu. Sun dawo da shi ne? sai a za a ɗebi ma'aikata ana kashe yara zuciya kuma gashi a halin an kwashe kuɗin a kaga ana daɗa sa su a jeji ne saboda Allah manyan ya kamata su yi lura da wannan ababuwa kowa ya ji tsoron Allah ya je local government din shi ya buɗe ma'aikata tunda kuɗi alkalai ba za su iya karɓa ba sai su taimakawa ƙasa a ji daɗi ni shawarin da zan ba gwamnati da manyan ƙasa kenan amma ba a koma inuwa ana zagin su ana abin nan ba a'a wannan ababu wanda suka tara ya kamata su yi wa kansu adalci su yi wa ƙasa adalci kowa ya je local government din shegu da ma'aikata sai a samu aiki jama'a ni ne naku uba fa shin direban trailer ku huta lafiya aji uba aji uba kana eh. kana nufin waɗannan kuɗi da ake zargin na almundana ne eh, eh, a yi amfani da su wajen kafa masana'antu? Uwa masana'antu to tun da kowane gwamna an kai shi alkali ya kasa bayanin yadda zai karɓi wannan kuɗi to ka gani tunda dokar mu ta Najeriya ta ba su dama su yi abin da suka ga dama to kar su dinga kashe wa yara zuciya kowa ya je local government ɗin shi da mazaɓarsa ya buɗe ma'aikata gidan kujeru ne gona ne kiwo ne to jama'a sai su samu aiki amma yaran mu su yanzu gaba ɗaya za ka gan a bakin titi ba wanda zai je ce ubansa noma ba wanda zai samu dubu goma yau ya ba ubansa ya siya masa masara ko ya saya uwatar suna ta daɗa kashe musu zuciya kawai kaga wannan bai kyau ba ai wannan kuɗi ba zargi ba ne tunda efcc ta kamuwa ne ta kamuwa ne to wannan tunda kuɗin ba a dawo da shi ba su masu cewa an bar ma yara ba aiki to ya kamata su tafi su je kowane lokal government din su su buɗe ma'aikata ai ka ga mazaɓin nan wani in kaje mazaɓansa ka san ya yi mutanen mutanensa aiki wani in kaje bai ba to kaga ya kamata a daure a amfani da wannan kudin wato azubu ba ina ganin eh, kaga kamar kotuna ai ba za a ce sun kasa karbar kudin ba wani lokacin ana nana ci gaba da shari'a da ai a ba ma nasiru sai a je a yi wa barawon akuya shari'a nan take barawan kaza nan take barawan koyi nan take a nan abuja a kai ka san akwai wanda aka daure shi ma kan koyi wasu shekaru can lokacin ma ni ina kalba to amma ɓarawan akuya shi hukunci yana kansa ɓarawan kaza hukunci yana kansa sai mai kashe ƙasa ne shi hukunci ba kansa ai kai yawa a ji tsoron Allah kaji ai sai a ji tsoron Allah ai aiki yadda ya kamata Alhaji ba ku abin da ka faɗa shi su waɗannan mutane da ake zargi sun yi satan ne suke korafin cewa matasa ba su da aiki ne? A, to su wane ne, su ai manya. Za ka ji an ce gwamnatin tarayya ya kamata ta ɗebi mutane ta ɗebi matasa ba aiki to wani babba ne to ni na isa in ta talakawa aiki ne ai babban ne zai ce gashi nan yara sun gama makaranta ba aiki to sun gama makaranta ba aiki wallahi da wayo na man nasiru a bancin gurin da ake zubar da abinci wallahi sai ka shiga ba a ganka ba a yanzu wannan abincin da za a zubar na yan makaranta wallahi sai mu ce wanke ci ni kaina zan wanke in ci su kansu da suke kokarin kakkara kuɗin makaranta kar mu su yi karatu kyauta suka yi kuma da abinci kyauta gashi nan mun gani ba wai ana bamu labari ba ne mu da wayan mu akai wannan abu amma kamata da ji tsoron Allah kawai su taimaka ai ai wannan kudi ba zargi ba ne ina kudin yake amma a dinga ce ba kudi ai ba zai yi ba an nasiru Alhaji Uba kana so dai ka nuna gwamnati ba za ta iya samar da ayyukan yi ba sai an koma an kafa ba sadatu ne su ne za su iya taimakawa eh, wajen samar da ayyukan yi? ita gwamnatin nan ba ta ba da kuɗi yanzu ka barin ka gajeren takadiri hanyoyin ƙasar nan yanzu ka duba daga nan abuja zuwa ahuci tun ubasanjo har yar aduwa ina ga a yanzu haka ba a ci kilomita ɗari uku mai kyau ba gara ma zuwa wannan shugaba an dan mata ka je daga makuwa ka tashi ka ce kana san lagos to a kotun sabon fakin da aka yi akwai yamma da gurin wallahi tun ubasanjo aka share jeji an share an yi kwalbati amma yanzu ba kowa ya san maka da wannan lungun ba an cinye kuɗin ina kuɗin yake yanzu ka tashi daga nan gwalan ka bi hanyar biyu ka ce za ka bulla dambuwa ina hanya zuwa kula ta wiwi zuwa buwa zuwa dambuwa babu hanya duk ba kuɗin ne daga nan ai a tashi a ce ana son jalingo daga gwalan ina hanya take ba kuɗin ne ai mu ji tsoron Allah kai ma nasiru kashe ƙasa ake yi mu shugabanninmu kuma mu talaka mu muke da wauta mu shugabanninmu mutum yana gwamna bai muku aiki ba zai sauka ku ce wai sai ya muku dan majalisa to eh, a gwamnan ma da yake tare da ku bai muku balle ya tafi Abuja ai mu ne ma muke da hauka da kuma wa'ansu manyan mu wanda su a jihunsu suke so ba kasar ba mutumin da bai muku aiki ba ku ku ce sai an zaɓe shi in ma ba zaɓe shi ba can ku kuke sama ko za ku bashi to ai kaga wannan ba adalci a ciki ba a tuna cewa za a mutu kaga kuma tun da za a mutu ai alhamdulillahi duk kuɗin da ka tara yara ma kai abin da za a yabe ka ka samu sauki a lahira kuma aboci kafafen labaru Alhaji Uba Fanshin azantawar su da wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya mun zanta da jagoran shirin Hypress Farfesa Philip Shekulu a game da yunkurin gwamnatin Najeriya na kaddamar da shirin fara tsabtace kasar ugoni a makon jiya sama da shekaru ashirin bayan da al'ummar yankin suka koka da matsalar gurɓacewar muhallansu sakamakon ayyukan haƙar man fetur. To daga nan za mu ɗora a yau. Ai sauraro lafiya. wannan babban al'amari ne kasancewar aikin masu sa'akar mai yana daga cikin abin da yake gurɓata ruwa da kuma ƙasar noma a eh, can kasashen eh. da ake hako. gaskiya ne to wani mataki misali tunda hyprep za ta ɗauki wannan mataki na yin wannan idan a ce yau za a yi gobe kuma wani ya je ya bata ake kokarin wayar da kan mutane muna nan ne muna wayar da kansu kuma muna na muna shirya alternative livelihood wato in sun samu aikin da za su yi kuma su abinci mai yiwuwa su zan cewa abin da suke din nan yana lalace masu rayukansu ne kuma zai sa su samu wani iri cuta da bai kamata ba kuma sun nuna masu cewa sai su bar wannan abun da suke yi su samu aikin da za a yi masu train a kai don wannan aiki zai fi masu. to akwai kamar cututtuka kamar da kai bayani akwai waɗanda aka sani da suke iya. eh muna ne muna dubawa. a wata tattaunawar da na yi da injiniya ya haya ya bagi sani a game da man fetur a najeriya kuma injiniyan ya yi tsokaci a game da batun man fetur a yankin arewacin najeriya kafin ma a samu wannan majalisa da ake magana lokaci daya ne aka gano cewa tafki wato wuraren da ake da mai a wannan kasar amma ya kira petroleum business a nigeria guda takwas ne an yi bincike an kawo data an kawo maps da everything da nuna cewa lalle a nigeria kamar da niger delta yake da shi haka akwai wurare guda takwas wanda ake da wurare kuma gas kin san akwai anambra basin akwai da delta da ke magana akwai kuma dahome basin dahome shine wuraren lagos din anambra basin shine wanda yake daga anambra har zuwa kogi waɗannan basin guda uku din da niger delta wanda suke can kudu kenan duka haka yanzu an fara fitar da mai don ka san akwai abin da ake ba wurare da aka samu mai da rashin da ake 30% da ake ba su ana ba waɗannan state shi ne sa ka ga state da suke da kudi irin fiye da mu state namu na arewa to mu a arewa muna da irin su guda biyar su suna da duka uku din nan ba daya da bai ba ba kula da shi Niger Delta kasance gaba daya aka hadu aka ce a je a aka tone mai din nan daga olobiri na farkon da aka samu 1957 lokacin muna First Republic kenan da kudin kasan aka amma na Anambra mutane Anambra ne suka hada kai da su Alex da Kweme marigayi da su Secretary General na Commonwealth Emeka Yoku su uku ne dai na san don na je lokacin da za a ajiye abin nan eh an gaice ni na je Kana da hobe legas su falawayo su suka yi to namu arewa guda biyar ko da yanzu haka ba za a ce maka daya ya fara aiki jama'a na wurin suna more arzikin nan ni din da ke magana ni na shugabanci gida bezin kasan biyar nan akwai sokoto bezin akwai kuma lake chad akwai benue trough akwai na bauchi wanda yake hana eh ana dai ce a je a bincika aiminin banji ana dai cewa an gano an samu aiminin amma waɗannan harin fanari ma sun gina na tuna lokacin muhazu baban gida ita gwamnatin niger je wurin shi na ce mashi gwamna a ce a ah, ga ba abu da nake gari idan muka yi ma ka bar wannan kujera mutane na jaba za su manta da kai ba Najeriya ba gaba da su manta da kai ba yi tattali duk yadda za a yi jawo hankalin gwamnati tarayya su zo su bincika a san yadda za a yi man da muke da shi a fita bai fara amfani shi sannan shi kuma shugaban hukumar nazariya Farfesa Aliyu Joro bayani ya yi a game da tsare-tsaren da hukumar ta yi domin tabbatar da cewa duk wani mai sarrafa kayan masarufi mai amfani da mazubi ya ɗauki alhakin tsaftace muhalli domin kaucewa gurɓacewar yanayi musamman yayin da damuna yakan kama a Najeriya. A yanzu lokacin damina kowa ya san irin barnan da ruwa yake to wannan barnan yana da dangantaka da canjin yanayi to canjin yanayin nan kuma masu bincike na kimiyya sun nuna cewa mu 'yan adam muna ɗaya daga cikin wanda suka jawo saboda yadda muke gurɓata muhalli shi ya jawo dumaman yanayi canjin yanayi ruwan saman ya yi yawa to cikin ɗaya daga cikin bayan ruwan ya yi saman ya yi yawa shine yadda muke zub da shara yadda muke so in ka zub da shara zai toshe mu ruwa kuma ruwa in ya zo su ya samar da hanya inda zai shige wani abin shi yake jawowa ruwa ya zo ya rusa gidaje wajen masana'antu bayan an rasa dukiya da rayukan mutane da na dabbobi ya share amfanin gona duk kin ga wannan ya haɗu zai jawo yunwa da waɗansu bala'i-bala'i so akwai dokoki da aka shirya musamman saboda a tabbatar an lura da muhalli ɗaya daga ciki akwai doka wanda ake kiransa national environmental sanitation and waste control in an ce sanitation ana nufin tsafta kenan da kuma kare muhalli waste control kuma ana nufin yadda za a yi da shara yadda za a tabbatar sharan an sarrafa shi ba a da shi ba in mutum yana da shara a gidansa ya kamata in ya tara shi ya ajiye shi a wani wuri duk yawanci garuruwa akwai motocin ɗaukan shara da za su bi su su ɗauki sharan nan su tafi da shi zamanin yanzu zamani ne wanda sharan nan ana amfani da shi ya zama ya zama wani abu da za a sarrafa shi a fidda abubuwa masu amfani ba kaman da ba yadda shara ya zama na kaman wani abu da kawai mutum ya nemi ya zai da shi to yanzu komai ana tattara shi a ji a sarrafa shi wani a yi taki in shara ne da ya shafi kamar abubuwan abinci da su ganye sai ya zama taki wanda za a kai gona wani kuma abun da ya shafi su laidodi su kwalabe na roba da shi ma na glass duka ana zuwa a sarrafa shi a sake mai da shi ya zama mai amfani. To mai Iya abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa kenan a yau. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Philip Shikulu, injiniya Yahaya baki Sani, da Farfesa Aliyu Joro sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ne Sale Shehu Ashaka da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.